ka nan? Bawan Allah daga ina? Bawan Allah daga ina? ina lillahi wa inna ilaihi Ina ka? Bawan Allah. Ina ka? ko ina ƴaƴanka ko in rarraya ma hankali ina ƴaƴanka in sun tafi ina ko ina la ilaha fita waje barin gaya maka barin karanta maka ina ina barin gaya maka duk wanda yake kwanan tashi a gidan nan yau ba zai zauna lafiya ba dan ba ka ba shege rake baba ta suka je suka samu suka ci mutunci ta suka yi mata duka suka rarraina mata hankali har sai ta kuka duka kuma wallahi yadda mahaifiyata ta kuka yau idan ba kai ma sai kai kuka baka ce shege ta mahaifiyata a kanka kai ko sai na huta ka sai na ja ka sai na babbata ma ciki idan ba ka baka ce shege ne ni na yi maka alƙawari abinda ni wallahi na sahale maka duk inda ka gansa ka kama su kai ta kila su ni kuma a matsayina na ubansa mahaifi duk inda na gansu gidan nan suna shigowa gidan nan su ni su zan je in kira wuka duk kowa yayi ai masa ni ba na goyon ba zalunci su dukawa ba ina karanta ma magana hajiya ba hajiya ba suka samu ba hajiya hajiya ba suka samu kai ba kai ne uban su ba eh ba kai sanarar raina hankali Allah wallahi ai wayo Allah wallahi ce dan Allah wai ya kawo wallahi na rabu da shi wai ya da shi saboda kawai magana da kika bada dan Allah amma wallahi ni ga marko wallahi duk gaba ɗayan su duk wanda na kama a cikin su ɗin ba sai na na musu hankali ba ce shi yake da shi kuma na ƙara ganin wanda ya ƙara zuwa ije ya taɓa hajiya duk wanda ya taɓa hajiya ko idan ba sai na lalata rayuwar shi ba shi yake da shi wayana wayana

wai kai ina za mu sai da wayannan da muka sato a barawar nan barawo shine zai yi wa barawo hukunci mu ma fa barayin nan ne bari in gaya maka ai fanke ne yake dukan burodi to ni ma kai na abin mamaki ba gaskiya ma akwai yanke hukunci wai gaba ɗaya mun da mun ka wannan nan wai ka kokarin mu zare waya wai mu za mu yi hukunci amma gaba ɗaya a waya tana yi ai ta wayar har da momari har da momari Burema, Burema, Burema, Burema. Burema me? Burema, Burema. Burema me? Burema, ah, Burema, Burema, Burema. Burema gefen kaji, Burema gefen motsa na huda ma ciki wallahi. Kana motsa wannan huda ma ciki wallahi. Wallahi. Na saurare ni kai. Kai da ina da kan da kai nake magana kan wayo. a cikin kuwaye wanda ya shiga cikin gidanmu mu dan me ya ga muku ije da ki ta waye da ki ta a cikin ga wanda ya fara kai da ki ta a cikin waye kai mata mariyalla ba duka da ba ku san ba ku san ba a cikin nan a samu hajiya idan ba sai na yanka kamar sai ke ne ba sai na yanka kamar ba ka samu da cikin warka Allah warka warka Inna lillahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Din da za ke son ɗan waken fula. Ɗan waken fula. Ba ɗan waken fula ba kana jin irin yadda ɓera yake da gari a cikin gidan nan a ɗakin yaran nan. A kawo mage kai kuma ka ce ba ka san. A yau ni mage aikin san da da mage. Wa a alƙuran da ni da a ga mage a gidan nan ni gara a ƙara kare ɗaya gabas. Kan ba haka wani. Mage? Allah. Ba fa abin da take. Wa. Kai mage ba ke yi ina ina kai mage kai mage kai ba ƴan goyo ba ci. Ai ina. Kai ta kan mu ina ilahi wa ina ilahi. Ina suka shiga. La ila daga ina suka shiga. Jidiya ta kai tsohon kasa. Yau kuma baban ka suka da babu wani tsoho na suka taba wannan abin ne da zai ka sani wannan dai tawa da yajiyar nan dai da suka taba ita ce din nan dai wallahi ba zan gama ba in ba sai na yi musu illa ba ce shege nake in dai ba tarawa ne kai in dai ba ci uwar yaran nan ba ko wallahi ba za a zauna lafiya ba na rantse da Allah in dai ban cimma na a kan wa'annan yaran ba na rantse da Allah sai na rarre na musu hankali kaga o oh kawai ka ce ƴaƴanka su fito in ci wasu kawai in ware kama gaba na kawai shi kenan amma in dai ma haka ba ko wallahi sai musu illa. Kai ke ban Allah ka yi haƙuri. Ajiya ba, ajiya suka taɓa ba. ke tsohuwa ta garin mutunci ki kirke mutunci ta Allah wallahi ki da shi tsaf kamar tawarwa ki san uwa kuwa uwa ba ce ba uwa ta ba sai ta kuka ba kai na rantsar sarkin da yake busan kwashi idan wayan na yaran suka fito in da kere na yawo zabo yana yawo in ba sai ne musu illa ba ki ce shege nake na rantsar Allah eh, wannan keren ba zai yawo ba